Matthew, Sura ashirin da hudu Da Yesu ya fita daga cikin haikali yana tafiya, sai almajiransa suka nuna masa gine-gine haikalin, sai ya tambaye su ya ce, Kun ga dukan waɗannan gine-gine? Akika ina gaya muku, ba dutse ko ɗaya da za a bare a kan wani, duka za a rushe su. Yesu yana zaune a kan tudun itatuwan zaitun. Sai almajiransa suka zo wurinsa, su kaɗai suka ce, Faɗa mana, yaushe ne wannan zai faru, kuma mecece alamar dawowarka da kuma ta ƙarshen zamani? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku lura fa, kaɗa kowa ya ruɗe ku, gama mutane da yawa za su zo cikin sunana, za su ce, Ni ne almasihu, har su ruɗi mutane da yawa. za ku kuma ji labarin yake-yake da jita-jitarsu, kada ku ji tsoro, domin dole ne haka ya faru, amma ƙarshen bai zo ba tukunna. Al'umma za ta tasa wa al'umma, mulki ya tasar wa mulki, za a kuma yi yunwa da rawar ƙasa a wurare daban-daban. Amma wannan duka masomin azaba ne kawai, sa'an nan za su ba da ku ga azaba, su kuma kashe ku. duniya duk za ta kiku saboda sunana. Sa'an nan mutane da yawa za su yi sanyi a cikin bangaskiyarsu, su ba shi juna, su kuma ki juna, annabawan ƙarya kuma za su taso da yawa, su ruɗi mutane da yawa. Saboda yawan mugunta, kanar da yawancin mutane suke yi wa juna za ta ragu, amma wanda ya jimre har zuwa ƙarshe zai tsira. kuma za a ba da wannan labari mai daɗi na mulkin sama domin shaida ga dukan al'ummai sa'an nan ƙarshen ya zo. Za ku ga abin kazanta mai kawo halakarwa wanda annabi Daniel ya faɗa, yana saye a wuri mai tsarki bare mai karatu ya gane. To, sai waɗanda suke cikin yankin Yahudiya su gudu zuwa cikin duwatsu, wanda yake kan rufin ɗaki. kada ya sa wai zai ɗauki abin da yake cikin gida, wanda yake gona kuma, kada ya koma wai zai ɗauki mayafinsa, kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan lokaci. Ku yi addu'a kada gudun nan ya zo muku a lokacin sanyi ko ranar hutu ta mako, gama a lokacin za a yi wata azaba mai zafi irin wadda ba a taɓa yi ba tun farkon duniya har zuwa yanzu. ba kuwa za a sake yin irin ta ba, da ba don an rage kwanakin nan ba, da ba ɗan adam wanda zai tsira, amma saboda waɗanda aka zaɓa za a rage kwanakin. A lokacin nan, ko wani ya ce muku, Duba, ga almasihu nan, ko ga shi can, kaɗa ku yadda, gama almasiyan ƙarya da annabawan ƙarya za su fito, su yi manyan alamu da ayyukan ban mamaki domin su ruɗi mutane, har da waɗanda aka zaɓa in zai yiwu. To, na dai gaya muku tun da wuri, domin haka idan aka ce muku gashi can a daji, kada ku fito, idan aka ce muku yana can cikin ɗaki a ɓoye, kada ku yadda. Gama kamar yadda walkiya take askakawa daga gabas zuwa yamma. haka dawar ɗan mutum za ta kasance, inda gawa take, ai, a nan ungulaye suke taruwa. Nan da nan, bayan kwanakin azabar nan, sai rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai yi aske ba, taurari za su faffaɗi daga sama, za a kuma girgiza ikokin sararin sama, sa'an nan ne alamar ɗan mutum za ta bayana a sararin sama. duk kabilun duniya kuma za su yi kuka saboda tsoro, za su ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije da iko da ɗaukaka mai yawa. Zai kuwa aiko mala'ikunsa su buso kaho mai ƙara sosai, su kuma tattaro waɗanda aka zaɓa daga gabas da yamma da kudu da arewa, wato daga wannan iyakar duniya zuwa wancan. Ku koyi wani abu daga itacen ɓaure. idan rasansa sun fara sakewa suna fitar da sabon ganye kun san damina ta yi kusa kenan haka kuma idan kuka ga duk abubuwan nan da na gaya muku ku san cewa lokaci ya yi kusa yana dab da bakin kofa akika ina gaya muku mutanen zamanin nan ba za su mutu ba sai duk abubuwan nan sun faru sama da duniya za su ƙare amma kalmata ba za ta ƙare ba ko kaɗan, amma ba wanda ya san ranar ko a karfe nawa ne wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama ko ɗan sai dai uban kaɗai. Kamar yadda aka yi a kwanakin Nuhu, haka zai kasance a dawowar ɗan mutum. Kamar a lokacin nan, kafin babbar ambaliyar ruwan, ana ci, ana sha, maza suna aure, ana ba da mata ga aure. har zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgin. Kafin su san abin da ake ciki, babbar ambaliyar ruwa ta zo ta kwashe su duka, aka kuwa dawowar ɗan mutum za ta kasance. A lokacin nan, mutum biyu za su kasance a gona, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya. Mata biyu za su kasance suna nika tare, za a ɗauki ɗaya a bar ɗaya. Domin haka, sai ku zauna da shiri. gama ba ku san ranar da Ubangijinku zai dawo ba, amma ku dai sani da mai gida zai san ko a wani lokaci ne barawo zai zo da dare, da ba zai yi barci ba, kuma ba zai bari a shiga gidansa ba. Domin haka, kuma sai ku zauna da shiri, domin a lokacin da ba ku yi tsammani ba, shi ne ɗan mutum zai zo. Wanne ne ba nan mai aminci, mai hikima? wanda mai gidansa ya sa shi ya lura da gidansa, yake kuma ba sauran bayi abincinsu a kan lokaci? Mai albarka ne bawan da mai gidansa zai zo, ya same shi yana yin aikinsa, akika ina gaya muku, zai sa wannan bawa ya lura masa da kayansa duka. Amma mai yiwuwa, bawan mugu ne, zai kuma ce wa kansa, mai gidana ba zai dawo da wuri ba, sa'an nan ya fara dukan abokan aikinsa yana ci yana sha tare da masu buguwa. Idan ya yi haka, mai gidansa zai zo a ranar da bai yi samani ba, a kuma lokacin da bai sani ba, mai gidan zai yi masa mugun duka, ya kuma hukunta shi tare da munafukai, a wurin nan za a yi kuka da cizon hakora.